yayin da ake ci gaba da dakun sakamakon zaɓuɓɓukan da aka gudanar a tarayyar Najeriya. Na waiwayi wasu al'amura ne da suka shafi zaɓuɓɓukan musamman ma na ƙarin kwana guda da aka yi sakamakon rashin isan kayayyakin zaɓuɓɓukan kan lokuta da kuma karancin malamin zaɓe da ma rashin samun katattukan zaɓe har zuwa ranar da aka gudanar da zaɓuɓɓukan. Na dai zai ci ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri inda ratar da wasu 'yan gudun hijira da suka kuka game da rashin katunan zaɓen su da ma rashin isowar malamin zaɓen akan lokaci. To ya kuke ji ganin nan ku za ku yi ba kamar a wani gari za ku yi eh, ba komai insha Allah Allah ya bamu lafiya komai insha Allah zai kyau sunana Abubakar Musa ne. yawa daga eh? daga goza amma muna zama a adamawa yanzu mun zo mu yi zabe amma ba mu samu katin ba ba su ba katin ku ba eh, yau kwana uku muna neman mu samu katin ba mu samu ba temporary mu ba mu da shi amma akwai wanda muka yi register da goza bai shiga hannu hmm, kabar temporary card ba wanda ake cewa na wucin gadi kuna da shi eh ba a ba mu ba wanda wancan ma baka da shi eh, wani ma ba mu da shi ainihi din muna daga da goza oh da goza a baka da wannan permanent ko ta da permanent amma ina da wanda suka ba mu da ko sun ake amincewa da ku sun amincewa da mu kwata kwata ah. sunana Usman Abubakar to menene problem din naku Eh, to mun zo ne mu yi zabe a nan kuma mun zo daga goza ne yan gudun hijira ne mun zo mu zaɓi wanda wanda muke so kun samu katin zaɓe ku eh mun samu katin zaɓe mu alhamdulillah sai dai wasu daga cikin waɗannan mutane sun samu damar kar ta su kuriya da kuma tuntubi shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno Mr Samuel Usman Margui game da irin wannan koke-koke da kuma abin da ke cewa ni dai waɗansu sun bugo mana kan cewa eh, ma'aikata mu bai samu su isa wuraren eh, zabubukan da ake da su akan lokaci ba to ina gane ina bincikawa domin ma abin ya dame headquarters namu saboda a riga an nuna cewa muraba kaya da wuri wanda kuma muraba. daga headquarters zuwa local government headquarters kaga akwai damuwa kuma kusan yanayin tsaro da muke a ciki mai yiwa wadansu sun ji tsoro su ba da motocin su a kai wa'annan wuraren mazabun da ake da su wadansu kuma yaran suna ganin ba za su iya yin tafiya da dare ba saboda yanayin tsaro wadansu su yi tunanin domin na samu koke-koke cewa su ma'aikata mu din ba iya ba su hanyar su je su isa mazabun da dare ba saboda irin halin da ake a ciki a wannan jiya. A daren jiya ne dai muka bar hukumar zaɓe mai zaman kanta inda aka kawo ƙananan hukumomi goma sha uku yayin da ake ci gaba da dakon samun wasu sakamakon zaɓen daga sauran ƙananan hukumomin. Haka ma magarciyar jihar Borno wato jihar Yobe shugaban hukumar zaɓe na jihar Alhaji Abu Zarma ya tabbatar mini da cewa yanzu hakan sun karbi ƙananan hukumomi shida ne kawai cikin sauran ƙananan hukumomi goma sha bakwai da ake da shi a jihar. jihar? Mun sami guda shida. Ok, a cikin goma sha bakwai? Sha bakwai. Eh da sauran. Yayin da ke suke ci gaba da daku karɓar sauran sakamakon Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.